وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون Allah shi ne wanda ya shimfiɗa ƙasa, ya halicci duwatsu tabbatattu a cikinta don kar ta motsa da mutane, ya sanya ƙoramu na ruwa a cikinta don a shayar da mutane da dabbobinsu da shuke-shukensu, kuma ya sanya komi iri biyu daga dukkan kayan marmari. kamar namiji da mace a cikin dabbobi yana shigar da dare a cikin yini sai ya mayar da shi ya yi duhu bayan ya kasance mai haske Hakika a cikin waɗannan abubuwa da aka ambata akwai hujjoji ga mutanen da suke tunani a cikin abubuwan da Allah ya yi suke lura da su, su ne waɗanda suke amfanuwa da waɗannan dalilai da hujjoji.